وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون muka sanya sama ta zama rufi wanda aka kare daga faduwa kuma ba tare da ginshiƙai ba kuma muka kare ta daga satar ji na shaidanu amma mushrikai masu kawar da kai ne ga abubuwan da ke sama na ayoyi irin su rana da wata ba sa izina da su